daren talatin ga watan jumadar akhira hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekarar dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da bakwai ga watan afrilu shekarar miladiya ta dubu biyu da goma sha shida wannan shine majalisi na casa'in da ɗaya kuma na ƙarshe insha Allah daga cikin jerengiyar kasusuwan karatun littafin hibbatu min tarikh wallafar dr usman ibn muhammad al-khamis allah ubangiji ya saka mashi alkhairi littafin hikmatu min tarikh kundi ne na tace bayanai da rabi tsaba daga tsakuwa dangane da rigingimun da suka faru tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama game da mas'aloli na shugabanci tun bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa shekara ta 61 bayan hijira shekarar da a cikinta ne aka kashe sayyidina Hussein dan Aliyu dan Abu Talib Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa wannan malami ya kai matuka wajen tace bayanai da rabin tsaba daga tsakuwa dangane da waɗannan rigingimu Allah ya saka mashi alkhairi kamar da na ambata wannan shine kaset na ƙarshe a cikin waɗannan kasusuwa a makon da ya gabata mun ƙarasa karanta asalin doron matan da littafin da haka yanzu wannan kasar na ƙarshe za mu ɗauke shi ne a matsayin khatima wanda za mu tattauna wasu masa'il ainihin a taƙaice a kai a ainihin wato wannan karatu na yau da gaskiya mun zami magana a kai na farko za mu gina maganganunmu a ƙarƙashin faɗin Allah subhanahu ta'ala a cikin sautin ra'adi da Allah yake cewa anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun bi qadariha فاحتمل السيل زبد الرابع ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حيلة حلية أو متاء زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال wannan aya ce daga cikin sautin ra'adi aya ta goma sha bakwai wannan aya ta alkur'ani mai girma abinda Allah ke faɗa a takaice a cikin ta shine Allah ya ce ya saukar da ruwan sama wanda fasalat audiyatu sai kwazazzabai suka dinga gudana ma'ana ruwa ya cika kududdufi har yana gudana bi ha kowane kududdufi yana cika ne ya gudana da gwargwadon girmansa ko mun yawan ruwan sama da za a yi babu yadda za a yi kududdufi ya zama teku ko kogi ya koma ya zama rafi kowane rafi ko kogi ko kududdufi ko teku yana cika ne gwargwadon girman shi dawo al'imamu ibn kathirin ya ce wannan gabar tana ishara ne akan bambancin kwakwalen mutane da ƙarfin zuciyarsu cewa akwai zuciyar da tana iya ɗaukan ilmomi da kwaramniya da yawa a ko da kuma ba ta iyawa kamar yadda ruwan sama iri guda ake yi amma zai cika kududdufi ya cika rijiya ya cika kogi ya cika kwata ya cika rabi, ya cika baho da aka aje kowanne bi kadare ha gwargwadon iya shi ba zai ɗauki ruwan da ya fi ƙarfin shi ba cikin ikon Allah ina fata mun gane wannan malam yace Allah subhanahu wataala yake cewa fahtamala sailu zabalan sai wannan ruwan sama ya zo ya ɗauki zabadan kumfa rabiyan wacce ta lullube asadin ruwa, idan ruwa ya taru a kogi sai a ga kumfa ta lullube asadin ruwan wa mimma yuqiduna alayhi kuma haka ake samun kumfa akan abin da mutane suke kunna wa wuta na ruwa da aka ɗebo a ƙarƙashin teku wanda ake so a ƙona shi a fitar da ma'adinai ibtiga a hiryat wanda ake neman zinariya ko azurfa a cikinsa au mata'in ko ake neman wani kayan karas kamar karfe ko azurfa ko wani daga cikin abubuwa masu daraja mitlu, zabadun misluhu shi ma ana samun kumfa akan irin wannan ruwa da ake ɗebowa a ƙoƙarin soya shi a ɓatar da shi don waɗannan kayan ma'adanai su saura yi durbin lagun haqqa wal irin yadda ka din nan haka Allah yake dukan gaskiya ya kwala wa ƙarya ita haka Allah yake dukan gaskiya ya rugurguza ƙarya ita ma'ana wannan kumfa ita ce kamar karya kenan ita tana sama amma bayan ɗan lokaci za a neme ta rasa haka ƙarya take a cike take lokaci guda ta yi cida a ji labarinta bayan lokaci kankani kuma sai a neme ta a rasa kawai ba ta ta ita kuma gaskiya ko da an lullube ta ta yi ƙasa tana nan ba za ta mutu ba har zuwa ran da Allah zai kokarin zai zai ga dama bayyana ta wannan kamar da malamai suka faɗa al-Imam al-Qurtubi da ibn kathirin sun maganganu daga tabi'ai da manyan malaman tafsiri akan cewa wannan misali ne akan gaskiya da tabbas da take da shi da kuma ƙarya da yadda take iya shigowa ta ɗaukaka lokaci guda sannan bayan lokaci kuma a neme ta a rasa shine kazalika yadribu Allahu al-haqqa bil wal batil fa amma az-zabr kaga ita wannan kumfa fa yadhhabu jufa'an sai ya ƙare ya lalace ta bushe a neme ta arsa, rasa wa amma ma yanfa'un nasa fa kusa fil amma abin da zai amfani mutane na ruwa din nan da zinariya da sauran abubuwan da Allah ya saukar daga sama sai ya tabbata a cikin ƙasa ma'ana koda da rani ruwan da aka yi na sama yana nan amfanin shi yana nan a cikin ƙasa ya amfana da gonaki da tsirrai da sauran halittun duniya sannan sauran kuma ya shiga ƙasa ya zauna a ƙasa yana jiran mutane su tona su nemo kaga fa amma wa amma ma yanfa'u nasa fa yamkutu bil ard kadhalika yadribu Allahu al-amsal haka Allah yake buga mutane misalai kama ta Allah yake cewa tilkal amsalu nadribuha lin nasi wa ma ya'qiluha illa al-alimuna shi sa wani malami a cikin tabi'a yake cewa idan na karanta ayar qur'ani da ta yi magana akan wani misali in na ga ban gane ta bace sai na fashe da kuka in dinga cewa hala bana cikin masu hankali ne da Allah ya ce yake ci musu al'alimuna hala ni dan tsagare jahili ne ta na kasa gane wannan misali wannan aya jama'a tana ishara zuwa ga ɗabi'ar da Allah ya halicci gaskiya da ƙarya cewa a wannan rayuwa kamar da baka raba ruwan kogi da kumfa haka ba ka raba samun gaskiya da ƙarya suna gogayya kamar yadda kuma kullum kumfan kogi take ɗaɗewa ta lalace a neme ta a rasa lokaci guda alhalin ruwan yana nan haka kuma ƙarya take ɗaɗewa ta lalace a neme ta a rasa bayan gaskiya tana nan tabbas wannan ita ce matashiya game da maganganun da za mu yi a wato kashi na farkon maganganun game da asalin jauharin wannan karatu shine wannan karatu da muka yi na littafin hikmatu mai tarih gaba ɗaya manufar shi bayyana wata gaskiya wacce bayan tsawon lokaci zamani ya yi nisa jama'a da suka yi imani da ita basu ma'ana musulmai ahlus sunna da waɗanda ba su samu an gurɓata aƙidansu da wani ɗanɗanon shi'anci ba kaga za ka ga sun yarda da Abubakar da Umar da Usman da Ali da sauran sahabbai Allah ya fara musu yarda gaba da amma saboda nisan zamani ba su san hakikanin abubuwan da suka faru ga waɗannan bayan Allah waɗanda su kuma waɗannan da ake cewa ƴan shi'a ke amfani da faruwa waɗannan abubuwan suna zage su ko kun fahimci da ba wannan nazariya musulmi mu musulmi da muka yadda sahabbai ba mu san tarihinsu ba tarihin ɗaiɗaiwansu ba mu sani ba tarihin rigingimun da suka yi ba mu ba da haka akwai sauki da yiwuwar wani ɗan shi'a ko wani ɓatacce ko nasibi ko hawariji ya kawo maka wata shubuha game da waɗannan sabon ko dai imanin ka ya kwace ka ko kuma ya sa maka shakka game da abin da kai da shi ko kuma idan Allah ya ne jarabta ka ka samu kanka a cikin jarabawa da dama daga cikin mutane suka samu kansu a akwai mutanen da dama suna cikin tawagar ahlus sunna fil jumla amma ba su yi karatu ba wasu ma sun yi karatu amma sun samu kansu a cikin fitina ta shiga addinin shi'a ko addini irin na khawarija irin na yan kalakatu yan boko haram da makamantansu waɗannan fitintunu mu sani jama'a ba za su fasa faruwa ba a cikin duniyar rayuwarmu da haka wajibi ne kenan abin da ya kamata mu cire a cikin wannan wajibi ne mu ci gaba da karanta tarihin sabai da sanin me tarihinsu da tarihin rayuwarsu da tarihin daulolin da suka kafa da addinin da suka yi don mu tsira da imanin don waɗannan kafirai na cikin gida da ake ce ma 'yan shi'a da nawasi da khawarij su dabar su ta kawo barna a cikin addini su ne takala sahabbai kamar da kafirai na waje yahudu da kirista da makamantarsu su kuma nasu ƙoƙarin shi ne takala ta hanyar wato cin zarafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a irin nan ma sai ka taron musulmai waɗanda ba san tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za su samu kansu a cikin irin wancan ta taɓurza na sanya musu shubha ko kuma imanin su din ya kwace su ko wani yanayi kenan bil ahra wajibi ne kuma a cigaba da karanta tarihin manzo Allah alaihi salatu wassalam da tarihin gwagwarmayar da da'awarsa dan ya zama zamu mu iya warware kan shubohin da ta tuga su kawo mana wannan ita ce nukta ta farko cewa wannan rikici da fitina ba za ta kare ba jama'a kar wani ya ɗauka ko kenan an gama ta a'a ba a gama ta matuƙa na rayuwa a wannan duniya za a ci da samun ta a kan abubuwa ire-iren waɗannan wannan matsala ta farko kenan jama'a matsala ta biyu ta ce in za mu iya tunawa a lokutan baya yayi jama'an za mu iya tunawa a lokutan baya kamar yau kamar wata biyar ke wato na so na mana tsokaci ne a takaice game da rigingimun da suka faru tsakanin 'yan shi'a da sojoji sojin najeriya a nan zariya cikin watan disamba duk abin da za mu faɗa an riga an gaba faɗin shi amma muna so mu tsokaci ne saboda karatun da muke dinnan ko wannan kawo karshe ya da alaka da mas'ala ta wannan addini na shi'a sannan wannan katu ne tarihi sannan wannan abu da ya faru ga yan shi'a wani bangare ne tarihin wannan ƙasa ta Najeriya da tarihin wannan yanki na arewa da tarihin addinin musulunci a wannan ƙasa ta mutu arewa An san iya tunawa bidduka a wata asabar da ta dace da sha biyu ga watan disamba 2016 ko 2016 amin kamar wata shi da ke su waɗannan 'yan shi'a mabiya ibrahim bazazzaki suka taru a wata daba tasu da suke ce ma husainiya don su yi irin addini da suka saba na ainihin wato baɗala da sauransu allah cikin ikonsa ya ƙaddara sojan najeriya ko kuma a ce shugaban sojan najeriya zai wuce suka hana shi wucewa kamar da suka saba hana kowa wucewa da karke mai aukuwa ta abu kamar da tura suke cewa direct is history wanda da yake son ya ji bayani dalla-dalla game da wannan sai kuma jaridu da clips-clips na bayanai da hotuna waɗanda faruwa abu amma mun ma su ne mu cire darussa da ciki da ma darussan da ya kamata mu cire matsayin mu na ɗalibai matsayin mu na musulmai a matsayin mu na ahlus sunna me abun lura game da wannan misali tura batun duk da mutane suka yi a kan masu goyon baya da masu cewa ba a kyauta ba da masu murna da masu bukin ciki duwa ba wannan ce asalin matsala na farko tukuna sai mu duba tarihin ya aka yi yan a suka kai ga haka ne wanda ake ce mai Ibrahim Yakubu Zazzagi ɗalibi ne a Jami'ar Amadu Bello a bangaren karatun ilimin tattali economics ya samu alaka da wani lakcara mutumin ƙasar pakistan wanda ɗan shi'a ne a daidai wannan lokaci a late 70s lokacin ƙasar iran ta kafa gwamnatin gwagwarmaya ta kwameni ta shi'anci sai aka gayyaci ɗalibai aka ba su tikiti da sunan mss su je su taya gwamnatin iran murna ta kafa gwamnatin musulunci a lokacin ana da jahilci ba a san wace irin gwamnati ce suka je aka nemi cewa to za a ba su kwangilar kawo addinin shi'a suka ce ba za su karɓa ba su ahli sunna bayan sun dawo shi ibrahim yakubu ya haɗa kai da su aka bayi kan kwangila da ya zo sai zo da gwagwarmaya da sunan islam oli waɗanda suka rayu a garin nan kamar shekara talatin zuwa sama da haka za su iya tuna a Ali 80 an yi wani demonstration a garin nan mai suna islam oli ina jin 1985 ko 84 a lokacin shi ibrahim yakubu shine jagoran wannan harka da shi da matan shi zinatu kuma abinda suka yi fitowa suka yi duk gari suka rubuta islam only tun daga samaru zuwa cikin sabon garin zuwa nan tudun wada habbarewa suka je kotu suka yi kata-kata da duwata kotu suka cire constitution suka kona shi aka rataye qur'anai islam only shikenan ya ja matasa da dama duk matashi wanda yake son addini sai ka ga harka a kan su bazazzagin nan ya ta jan mutane yana ta rudar su yana ta rudar su har zuwa lokaci ya yi nisa bayan kamar shekaru ashirin da wani abu yana wannan yaudara a wani lokaci mutane waɗanda suke da ɗanɗanon ilimi a cikin harka irin su malam aminu daurawa irin su wannan tukuri suka fito zuga guda suka mai tawaye bayan da aka ritsa shi a cikin biyu ke tsoho biyu ke har yayi fitsari kusan ya kusa ɓata wanda shi suka cire za su zane shi duk wannan tarihi ya tabbata ce saboda ya zo ya fara faɗan maganganu waɗanda duk wanda ya sa addinin shi'a zai dinga jin warin shi'anci a cikin su ina fata muna gano wannan jama'a daga nan fa suka dare suka bashi wasu kamar al'adar kowace ɓata sai kuma wasu suka shi sannan gwamnati kuma ta taimaka mushi indirectly buni buni ta kama shi a je a rufe shi su kuma 'yan najeriya waɗanda suke galibin su anti-government saboda gwamnatocin suna kuntata wa rayuwar mutane to duk wani sanda wani ya zo ya ce zai faɗa da gwamnati abu ne mai sauƙi mutane su goyi bashi don dama su ma suna faɗa da ita kawai suna neman jagora ne da shiga gaba a yi faɗan da aka zazzaki kullum ya zo yana yawaita ambato da suka gwamnatoci ta irin na su gida har zuwa kan na abdulsalam da abacha zamanin abacha presiding da gwamnan kaduna hamid ali kuran zafar isa lord zafar isa ko sun yi gwagwarmaya sosai da yan shi'a sun yi mutsuntsu da yan shi'a wannan sai ba shi dama aka kulle shi da ya mutu sai ya zama gwarzo sai mutanen ƙauye mafi yawan mutanen ƙauyuka ya zuga shi wannan addini da dama ƙauye ba gari ne na ba wurare ne da ake koyan addinin musulunci ba duk abin da aka haka ce shine musulunci akwai sauƙin a karbe shi a kawai zazzaki ya ci gaba da bayyana aƙidin shi a ɗaya bayan ɗaya suka fara yin ranar ƙudus wato su su taro wai ranar ƙwato ƙudus daga hannun yabo aka zo aka fara maulidin fatima aka fara maulidin wani fa aka zo ƙarke dai aka yi abu mafi muhimmanci daga cikin bukon 'yan shi'a da suke yi shi ne ranar karbala wanda yake a cikin muharram da kuma ainihin gadir kum wanda yake a cikin ainihin wato bayan shawwal sha biyar ga watan shawwal a sha biyar ga watan muharram shi ma to zazzaki bayan da ya gama bayyana duk waɗannan aƙidun shi'a sai kuma ya fito da salo irin na 'yan hizbullahi kafa gwamnati a cikin wata gwamnati Kin bin doka wulaƙanta duk wani mai mutunci sanya mutane dokar ta ɓaci yin kama karya ga dukiyoyi da ainihin arzikin al'umma ta da zaune tsaye kwace masallacin 'yan ɗariƙa yanka mutane kisa ƙarya farfaganda duk wata ɓarna ya bayyana ta a cikin al'adu ne a cikin tarbiyya ne a cikin addini ne a cikin zamantakewa ne da makamantarsu da haka suna yin auren mutu'a suna shaye-shaye suna zinace-zinace suna kulla alaƙoƙi da 'yan kiristoci da 'yan mushan ƙarƙashin addinin interfaith suna makon haɗin kai duk wani fitina da ka sani zazzage zama shi ne jagora a cikin sannan yana samun tamwili yana samun financial backing daga iran daga lebanon daga ƙwarori waɗannan da suke sai da ƙyallaye a kano da ƙwarori masu kamfanoni irin na kaci hudunan da sauransu a najeriya duk waɗannan ƙwarorin da ka gansu ɗin da ka gansu yan shi'a mutanen labanan waɗannan kuɗaɗe baya ga humusi da yake karɓa a gun mabiyansa suka ba shi dama yana rayuwa cikin ragadul aiki. ya tura 'ya'yan shi ƙasashen china da india da singapore suna karatu a jami'o'i masu tsada yayin da bayan mutane suna yawo da baro suna tallan zogala da albasa kuma kullum suna ba shi humusi ɗaya bisa biyar na duk abin da suka samu a kowace rana kamar yadda yake sasanta ko da karas ta kano tun daga garin kano da sakkwato da katsina da naija da kafa cikin baƙaƙen kaya a cikin baƙin duhun rana a cikin zafin rana a kwana a daji a kwana a firamare a yi zinace-zinace da sunan mutuwa in an zo gari a ba mutanen gari samarin gari yan iska a ba su ‘yan mata fi sabilin su sai su kwana su in ka bi nan ka bi kai fil research a kan titunan nan na hanyar kano kaduna da sauransu za ka samu wannan bayanin duk wannan su ne abin da zai ke gani har Allah ya zo ya kawo mushi wannan jarabawa da Allah ya kawo sai da ya gama yin ƙarfi yana ganin ya fi ƙarfin kowa ya taɓa hana gwamna shiga su sabin gwamna a jihar kaduna kuma gwamnan nan bai shiga gelle su ba dan ko sarki irin na zazzau ko na Kano wannan bai mai da shi a bakin komai ba suna ake tare mai hanya ya rasa yadda zai bi balan na kawon gari wanda zaka fita zaka je aiki ko zaka banki ko kasuwa ko matarka tana nakuda za ka yi ta asibitin shika da tara hanya mutane ce awa uku akan hanya ko akan highway za ka kano duk wannan an saba gani shi kuma suna tunanin wai haka yancin addini ne a wurinsu ko da ku yi obstructing yancin addinin Da Allah ya kawo wannan aika-aika da aka musu cikin ikon Allah aka murkushe su tsakanin dare da rana aka kashe na kashewa aka kama na kamawa masu guduwa suka gudu waɗanda suka ainihin rauni suka yi rauni kafin ka ce kanzil duniya ta ɗauka kafin watsa labarai na gargajiya waɗanda suke da alaƙa da iran irin press tv irin ire-iren su suka ɗauka suna ta sharhi da ƙage-ƙage kafin watsa labarai na 'yan na irin bbc da america su ma suka ɗauka wanda masu suna neman fitina ne kawai su yaɗa kafin watsa labarai na lantarki irin facebook da twitter da wane ne da whatsapp su ma suka ɗauka akai ta sharhi rubuce-rubuce biyo baya idan na jin na karanta column ya kusa 70 a cikin national dailies a waɗannan makonni waɗanda aka rubutu da fatatti iri daban-daban a kan yan shi'a tsakanin masu columns na rana-rana da guest columns da editorials da opinions da open letters da rejoinders da re-rejoinders Kala kalla kusan komai da lauyoyi da masu sharhin al'amuran yau da kaje ka kawo da 'yan kare 'yancin al'umma da 'yan kowa kowa ya ɗauki damen shi gwargwadon san ran shi da hawa ɗin shi da abin da yake so wannan duba suna abin da suke damu ba mutane suka ɗauka wasu na farin ciki wasu na bakin ciki ahli sunna da masu ƙaunar sabai suna ta farin ciki suna cewa madalla zagin waliye ne ya jawo zagin sabai mutanen kirki ne ya jawo kuma da amma muna jira mu ga abin da Allah zai muku al hal na bina illa aidan husna yayi wa na tarabbasu bikum an yusibakum Allah bi aidina bi azabin min aidina min indihi rabba su ina fa tarabbasu inna ma'akum su. aka aka dinga jan wannan aya cewa dama mana jira mu ga abin da Allah zai mutu ana nan aka samu kuma kurakurai da mutane suka aikata wajen yaɗa jita-jita zuwa kallo yaɗa hotuna na sace-sace sace-sace da sunan iba ganima da waɗannan kurakurai da mutane suka dinga yi bai da ka da mutane me kai ka kallo har da sata Da ya kaɗa ta jita wannan kowa zai bayani ranar alkiyama in bai tuba ba abin da ke so mu cire daga cikin darsa shine na farko ina makomar musulmai game da biyayyar malamai da gaske abin da ke batar da musulmai da ba shine aja annabi a gefe a bada biyayyar malamai shine hero worship yan shi annan abu ne wata da suke nan jama'a kar ku rage kar ku ƙara ba sa ganin girman kowa ba sa ganin girman komai sai ibrahim yakub ba zazzage sai abin da ya faɗa musu ko da ga aya alƙur'ani ga hadisi babu ruwan ɗan shi'a da ita wannan kuskuren ya fara shiga cikin mu a sunna shi ne darasin da ke son marauka girma maganganun malamai fiye da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a wannan kuskure wannan maguzanci ne ba daidai bane malami idan ya faɗi magana to a auna ta da magana Allah da maganar manzo Allah sallallahu alaihi in ta dace abi ba shi aka ba in ba a ta dace ba in malamin kwarai ne ba za a mushi rashin kunya ba amma ko ba za a ba idan ba malamin kwarai ba ne za a ce shi da gwargwadon rashin kirkin shi in ɗan bid'a ne a mai raddin da ake wa 'yan bid'a idan batacce ne a mayar da ake batattu idan kuskure ne a mushi da martan da ake ruwa ne kuskure za ka gwargwado kamar da kasa idan yaro ya laifi a gida za a mu'amalar shi da gwargwadon gravity din laifin ko da kuma girman halitta yaro akwai yaro dan shekara uku ya fasa gilashin nan kyalin shi zai amma dan shekara kuma ya fasa ya ba za kyalin shi kaga duka laifin iri ɗaya amma gwargwadon kwalitin kwakwalwar yaron da shekarunsu za ta determine irin punishment din na wata muna gani kuma wannan aka yake har a constitution din Najeriya aka kama maino wa ma'ana yaron da bai kai shekara sha biyar ba da laifi ko kisan kai yayi hukuncin shi ba irin hukuncin adult bane a federal court a criminal procedure court haka da haka aka yi a kintin din wata yarinya a wudil da aka mata aure shekara sha hudu aka mata auren dole mutum ya gaito abokansa su wajen sha hudu ta dama musu dan wake ne ta siyo magani daya ta saka musa ce da sunan maki wajen su shida suka mutu <laughs> sun zo cin abin jerin juma din nan ne an musu dan wake na musamman a nan wajen arwato a daily trust aka ce a kyalita saboda karamar yarinya ce bayan kasancewa auren auren dole ne sun ka ka sake ta sai dai ta rasa miji ai gazar irin wannan Allah shi kyauta zaka jama'a malaman musulunci sun raba biyayyar da ake wa malamai gida uku na farko dai mu gane shi malami jama'a daga cikin abin da zaka gane malami ba na Allah bane tun farko karka yadda ka koyi karatu ba ta a gurin shi ne ka same shi da tsayan abubuwa uku ko kuma dukansu kamar yadda ibn rajab yake faɗa ya zama malami ta bayyana cewa yana son ya shahara a ji labarin shi malami ta bayyana cewa yana son yabo da kuma malami ta bayyana cewa malami yana son shugabanci ibn rajab a cikin littafin fadlul ilmi salam ala ibn khalab ya ce yadillu man talaba shuhra wal madaha was sultana min al ulama duk malamin da ya nemi shahara da yabo da sarauta to yana bata ba a cewa malami ba zai samu waɗannan abubuwa zai iya samu su amma kan ya zama su yake nema su ake zama yana neman lahira ne da abin da yake karanta ba na fata mun gane jama'a malami abin da yake so ya nema da abin da yake karanta shi ne lahira abin da ke wurin Allah kana koya mutane addinin musulunci taɓewa ce ka nemi duniya ce to idan mutum yana bin malami shi tashi bata tana zuwa a ɗayan matakai uku mataki na farko bin malami akan kuskure kana sana cewa kuskure ne malamin yake ka san ƙarya ne abin da yake fara ka biye masa malamai suka ce wannan shirka ne saboda ittabi'u ma unzira ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya sibin rajab suka ce duk wanda yake bin malami akan batar da ka san bata ce to ya zama maka gunki kai kuma mushirki shi ne mataki na farko mataki na biyu kana bin malami akan kuskure ba tare da ka yadda cewa wannan kuskuren kuskure ba ne ma'ana ka san kuskure ne amma baka yadda a ce kamar yadda misali mutum wanda yake yin zane gaba a ya san kuskure shi da mai shan giya da mai shan ƙarya da mai yin ƙarya ko bai halasta su ba to shi ne wannan mataki na biyu duk wanda yake bin malami akan kuskure amma bai halasta wannan kuskuren ya zama daidai ba shi ne abin da ya rage mishi matakin wancan wancan wanda ya bada kuskuren daidai wanda ya kuzurce cewa zagin sabai daidai ne ba zai rabu malami akan kuskure kuma ya mai da aƙida ta kuzurce kuskuren nan gaskiya ne to matsayin shi ne da wanda ya halatta zina ka kafurci amma wanda yake yin zina bai halatta ba shine irin wanda suke matsayi ɗaya da wannan da ke mataki na biyu wannan matsayin shi ɗaya da duk wani wanda yake yin babban sako kabira wanda yake zaɓawa iyaye ko yake cin riba ko yake kin ba da zakka ko yake wasa da sallah to matsayin shi ɗaya da wanda yake bin malami yana sana'a kan bin wannan malamin ba daidai ba ne. amma yana yi don neman wani abu na duniya kusa kuma sai ya gargama Don neman wani abu na duniya saboda wannan malami kana ganin zai kai ka ga samun wata buƙatar duniya ana yi da shi a gwamnatance in ka mishi baya, zai samu hukun gida ko zai samu maka aiki a shigar da kai ɗan sanda short service da ake ɗauka ɗin nan sai ka je a dinga taron wazifa da kai ka san ƙarya ce ko baka yi da ita ba to ɗaya kake da wanda ke shan giya alhalin ya san ƙarya ne zai koma daga baya tuba kai ma ka tuba maki Allah ya gafarta ma sai bin malami bisa kuskure ba tare da ka ba irin biyayya da mu jahire muke malamai ke shi ne malami ne a unguwa ko a gari mun yarda da shi da abin da ya ce mu yi sai mu duk wato da ba mu sai mu dauka to wannan malamai suka ce ma ma'azuru wannan ya da uzuri duk laifin da ya ɗauka to yana kan malamin to ina so mu san mafi yawa masu manzarki a wannan matakin suke zama mafi yawa suna bin shi ne suna tunanin abin da yake addini to da haka uzurinsu na wurin Allah ina fata mun gano da jama'a musamman kuma tunda ba karatu ake koya musu ba da su san ina aka kwara ko su gano gaskiya ba su da ma'auni na ilimi na gane gaskiya da gaskiya abin da za mu ɗauka na darussa daga wannan abu da ya faru har ila yau baya ga wannan darasi na hukunci game da bin malamai shi shine waccan ayat da makaranta cewa Allah cikin hikimarsa yana taimakon gaskiya ko da ana ganin ba ta da ƙarfi kamar da Allah yake cewa wallazi arsala rasulahu bil huda ولين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون cikin sautin tauba ko Allah ya ce shi ne ya saukar da addininsa ga manzanninsa a da shirya da addinin gaskiya don ya ɗaura wannan addini na gaskiya akan dukkanin addinai ko da mushrikai suke yanzu jama'a wannan al'amari na addinin Allah da abin da ya faru gare shi dangane da sadaki ba Allah ne kadai ya taimaki addinin Allah addinin shi ba dan su kansu da suka yi aikin ba su yi dan taimakon addinin Allah ba Allah ne ya ga dama ya juya shi haka domin sun zaki sun fi shekara ashirin da biyar suna zagin sabai a garin nan suna zagin alkur'ani suna aibata addinin musulunci amma babu wata gwamnati ta taɓa yaƙi da su akan haka duk yaƙin da aka yi da su an yi ne akan sun taɓa gwamnati. Zaka Allah yana kawo addinin shi taimako ba sai dai da ake tsammani ba. sannan kuma kenan ƙarya tana ƙarewa komai daren daɗewa shi ne zaka fa'amma fa'amma zabadu da yi zahabu jufa'a kun duk wata ƙarya kun lokaci guda za a neme ta asu sannan ya kamata malamai musamman malamai suna su gane yawan mabiya kar ya rudu mutum ya ɗauka wai na farko tukunna akan gaskiya yake in ya san ba gaskiya yake ba ko kuma ya ɗauka ya fi ƙarfin kowa domin abin da ya rudu zaki kenan yawan mabiya da in yazo ya tsaya ya gansu shi ne yake jawabi yana cewa kai ko ba ka da hankali kai ko baka san Allah ba mutumin da ke da irin wannan mabiyan za ka ce ka kashe shi a wurin lafiya kaga da kanshi yana itirafi da ruduwa da yawan mabiya to yawan mabiya ba zai tsina maka komai ba ko da ya tsina maka nan a duniya ranan alkiyama ba zai tsina maka ba وننسوا ما يقول ويأتينا فردا karanta wannan kisa kafiri ne a garin maka yake wa manzon Allah izgiri cewa to shi ko kwanda shi kiyama yana da ƴaƴa yana da dukiya da haka ko in aljanna nan ana sayarwa da kuɗi ne zai sa kuɗi ya siya kuma idan kuma ta ƙarfi ce waɗannan yayin nashi zai da ƙarfin tsiya su kwatan mai a wurin Allah shi Allah ya ce a fara'aita man kafara bi ayatina أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا kai ba zuwan da ya kafa cewa ayin bai cewa ranar alkiyama za a bashi ayar dukiya da ke da su a duniya a tsala algai shin ya leƙa ne ya ga lahira a mai ta kaza inda rahmani ada ko ko sun yi alkawari da Allah ne haka za a yi kalla Allah ya ce babu ɗaya da haka amma abin da za mu yi hukunci sanattu ma ya kulu wannan abin da yake faɗa na wannan rashin mutuncin za a rubuta wa ya na farda kuma zai zo shi kadai lakar ji itimuna furadan kama ku haka Allah yake cewa qul dubu shuraka'akum fad'uhum falam yastajibu lahu ranar alkiyama za a ce ka kira jama'a ta gaba za a ba su dama su kira din duk wanda yake da shirka da Allah ko yake jin mabiya sun ishe shi amma sai a kira falam yastajibu lahu ba su amsa musu zaka kowa ya tani jama'a ya za a yi tsira shi tukunna kafin wani ya kamata kowa ya dinga wannan tunanin ka dinga zama kana natsuwa kana wa kanka katin ta natsu yawan mabiya a duniya yawan sarauta yawan ilimi daɗin baki yawan masu sauraron ka gwamnati na tsoron ka ko tana ɗaga maka ba wala di wannan ba kai ka a ka na malami don wannan aikin da kake na malanta in gaskiya kake faɗa wasu sun faɗa kuma sai shuɗe idan ƙarya kake yi da bid'a wasu sun yi kuma sun shuɗe in sarauta ne ma haka an yi sarautar gaskiya irin ta Sulaiman dan Dawuda an yi ta ƙarya irin ta Fir'auna an yi ta tsabon mulki da jin daɗi da morewa irin ta sarauniya ta Sabai wanda ake ce Bilkisu duk waɗannan an yi su ina suke babu su sun ƙare in arziki ne an yi irin su ƙaruna in tsabaragen ilimi ne na gaskiya an yi irin su Ibn taymiya an yi su Ibn hajar an yi su maliku an yi su zabi duka sun ƙare wanda duk duniya ta shaida ilimin su yanzu a inda suke a lahira muna musu fatan alkhairi amma babu abin da zai amfane su yaki da suka yi na alkhairi imam bukhari aka ce a majalisinsa sama da mutum dubu biyu suke zaunawa yana koya musu karatu Al'imamu abu nu'aym al a cikin tarihinsa aka ce majalisinsa sama da yawan mutane ta kai ma daga bakin inda yake zaune yakan hau jaki ya dinga ratsa tsakankanin mutane yana ƙara maimaita karatun don kowa ya saboda yawan mutane har sai ya hau abun hawa kama ce ka hau keke ko mashin saboda yawan mutane Ka gara ko da filin idi ne a ce yawan yawan ɗaliban ka kenan ko filayen idin murna ko dan za ka zagaya shi ba sai kawo mashin amma sai ya hau jaki yana ta zagayawa wasan sahu inda ba su yana ƙara maimaita musu imla'in karatu saboda yawan ɗalibai jama'a kuma ana fata mun gano wannan da ya rasu jana'izar da aka yi masa yadda ake bada labari yadda zai yi da aka mala albani wasu na cikin gari a cikin alkahira wasu suna makabartar duka taron mutane ne garin aka ce har dare gosulan bai warware ba har dare tun da hanki da aka mai sallar gawa har dare ana ci gaba da gosulan ababen hawa na jakuna da raƙuma saboda mutane da suke komawa garuruwa kwatan kwace da ya faru wanda aka mala gani jana'iza Allah ya gafarta musu gaba daya kaga wannan yana tsabar mabiya amma haka za a je a rufe bawan Allah a bashi shi kadai sai aikin shi babu wani masoyi da ce a saka ko da rabin kafar shi ne a cikin kabarin na awa biyu kafin ya zare ba wai ce ma ku kwanta da ba ya ce a zira kafar shi yana jin dumin jikinka a cikin kafar shi bayan awa biyu ya zaro kafar shi ba wanda ya ce maka ba ko amarya ka ce da ka aure shekarun jiya wancan ba yes Hassan dan Ali shi da aka samu wata mata tana kaunar shi da ya mutu ta je ta zauna ta kafan tanti a bakin makabarta tana jiran ko zai tashi ci gaba da rayuwa sai ta shekara tana zauna a wajen yana cikin Bukhari har sai ta ji muryar ko mala'iku ne ko azumi ne suna tambaye ta wai wannan me take yi na nan wajen suna firka kankanun su wai me take yi ne ko ba talwi ne o. sai a ce wai tana jiran mutunta ne ko zai tashi sai ɗaya ce to kana ganin shi ce eh, ina bai tashi ba haka shi ta shekara ɗaya dindi ita ma a gefe take ba cikin kabarin ba kuma irin wannan mata ba za su iya maka wannan wadda mata za ta ce in tana mafarkin ka tana ganin ka za ta je a bata wata laya ta daura so da ka ta ƙara ganin ka <laughs> Allah ya tsare mu ta haka jama'a mu shiga daidai mu baya ga haka ah, wato mu gane cewa jama'a wannan ba shi ne fa ƙarshen shi'a a najeriya babu shakka shi'a akwai saranta a najeriya an kashe maciji ne ba a tsara kansa dan yanzu zaka ma da rahoton cewa a gidajen yarin da aka ajiye shi'a suna nan sa su gaura da gida a tsakankanin inmates suna kokarin sabawa da sauran yan iska da condemned criminals da waɗanda suke human a cikin gidan yarin suna musu da'awa sauran wanda suke waje suna kawo musu kayayyakin rabawa a cikin gidan yari sabulu da garin kwaki da kuɗin da za a je a ceci wanda wani agwagwa kawai ya sata ɗari shida ne belin shi ba wanda ya belin shi su kawo sai a belin shi suna nan suna wannan aiki ma'ana a gidan yarin ma sun cigaba da yaɗa wannan baka aiki ba da haka abin da zai kashe ta kawai shine ci gaba da karantar da gaskiya sannan mu jama'a ruko da za ka ga mutum ya yi gyam da wata aƙida wani bai nufin gaskiya ce za ga yan shi'a suna da ikhlasi akan da su haka aka haka kiristocewa suke haka yan dariƙa wani lokaci ikhlasin nasu ma haya kuna mu na alu suna wanda wannan haza ga junan muna ƙorafin cewa ba mu da tsari irin wanda yan shi'a suke da shi ko irin wanda kirista suke da shi yanzu a masallacin da za a ce a sa kowa haraji ya dinga ba da naira hamsin duk mako ba za mu biya ba ma an biya wata ɗaya biyu za mu daina biya kuma mai amana ba amma idan yan shi'a ne yanzu na aka musu wannan harajin daga nan har su mutu kowa zai biya na shi da na uwan shi da na yayin shi ba zai fasa ba to wasu suna ganin irin sai a ce wasu suke da gaskiya ba haka bane ba alama gaskiya wace jama'a wannan daga cikin rudin da shaidan ke mutane don ya kara halakar da su ya dinga zayyana wa mutane abu mara kyau har su gan shi mai kyau to tambaya mafi girma da mutane suke kullum shin wai abin da suka yi dinna abin aka yi musu uh, wancan bayanin uh, uh, rukon da suke da gida dinnan kamar na faɗa bayan na cewa gaskiyarsu don Allah cikin alkur'ani yana cewa ya alkitabi kitabi la taghlu fi dinikum ko ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته كذا كذا كذا كذا duba abin da Allah ya ce la taghlu fi dinikum kar ku dinga zakewa a me zakewa shine wannan abin da suke cewa Isa dan Maryamu Allah ne kaza kaza kaza kaza kenan fadan wannan abin zakewa ne a dinin Allah har yanzu kirista suna yi shi an kuma ba gaskiya bane suna riko da shi tun kafin zuwa manzo Allah sallallahu har zuwa yanzu amma kuma ba gaskiya bane so dadewar aqida da ruko da wasu suke yi da ita gam sai na gaskiya su mutane suna tambaya shin abinda yan shi'a aka yi musu daidai ne abinda soja suka yi musu ko ba daidai ba ne ma'ana an musu adalci ko an cuce su wannan tambayar wanda ke da ita sai ta hukukun kundin najeriya da tambaye su ne nemi lamba wai gura ta yi sai ya tambaye shi ko ministan tsaro dambazau shi ne ministan tsaro ko Ko kuma ministan me ya zai tambaye su can ko kuma irin katin malam sa sabi ya bari ya sai an je lahira zai gani ne ne ba daidai ba ne kawai yawwa amma babu shakka muna ishada muna yaba matakin da wasu daga cikin masu ruwa da tsaki suka ɗauka daga ciki akwai wasu daga cikin sarakuna musamman sarkin Kano Muhammadu Sunusi na biyu matakin da ɗauka wani shakka mutane sun ji daɗin shi ya nuna cewa shi uba ne ga al'umma shi ganawa muna fata mu ma a garuruwan mu samu sarakuna ire-iren waɗannan wanda suka san darajar su daga ciki muna ishada da matakin da wasu suka ɗauka daga cikin jami'an gwamnati kamar gwamnoni kamar gwamnan kaduna malam sai el rufai matakin da ɗauka babu shakka ya burge al'umma da irin jawaban da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari shi matakin da wasu daga cikin ƙungiyoyin addinai suka ɗauka na fitowa ƙarar su nuna goyon bayansu su akan karya 'yan shi'a kamar ƙungiyar malaman jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin su babanci ne kamar shugaban izala na zaria sani yakubu duk wannan sun fito karar sun bayyana cewa lallai ya kamata dama a kare waɗannan shi'a duk wannan mataki ne mai kyau jama'a domin a daidai lokacin gwamnati tana buƙatar mutane su ƙara mata ƙwarin gwiwa haka hudubun da malamai suka dinga yi a masallatai irin hudubun da malam Musa mun shawai dinga yi a masallacin dara hadisi salafiya da wasu wurare ire-iren waɗannan waɗannan ma sun kyauta ƙwarai a takaice abin da muke cewa kawai shine faɗin Allah fanzur kaifa kana aqibatul makrihim anna dammarnahum ajma'in فتلك buyutuhum خاوية بما ظلم إن fi ذلك la aya fa abin da muke قيادة كرشان سيكش كرشان ga yadda تسكيشا su ya kashe يكتنش فتلك da خاوية بما ظلم kashe kalle da ya kasance ga nan zai zama da gidan shi da wancan da suke ce lambun rahama lambun azaba duka sun zama ka'allan tagna bil ams muna mu Allah godiya akan wannan ko abin da muke cewa kenan fa tilka buyutuhum khawiyatun bima zalamu inna fi dhalika la'at to wannan darasi ne jama'a ga duk wani wanda zuciya shi ke riya mushi bari ya dauko wata baka akida ko mummuna akida ya dasa ta a cikin al'umma ko mun daren dadewa sai Allah ya karya shi kuma zai bar bugun tarihi a cikin duniya sannan ya koma ya tarar da Allah na zira shi duk wanda ke tare mai ɗauko ta baka akida kuma ba kida yana ta wala ya jira abunda da Allah zai ga kafin haka muna ba gwamnati shawara cewa lallai gwamnati ta ba mutane damar yin addininsu bisa ka'idojin da shari'a tana Najeriya ta hukunta inda wannan fundamental right abu kowa ya addinin shi ka a hana kowa amma kuma kada wani ya shiga na wani ya hana wani sakewa kamar yadda su suke hana mutane sakewa tara titi da yan gyalle su hana su fitowa fira suna son zuwa salima a hana su suna zuwa son zuwa kallon kwallo a hana su masu son zuwa islamiyya da wa'azi duk a hana su masu yan mata ma da samari a gyalle su ba sa daɗi ba sai dai a ƙuri ko da rana kaga dole takurawa ne ga yan najeriya ba ga wani jama'a sannan kuma muna cewa gwamnatin tarayya ta gaya wa iran ba ruwanta da najeriya ba ruwan iran da najeriya ta daina shiga da najeriya is a sovereign country ƙasa ce mai yanci na kanta a bisa ƙarfin ƙasa da ƙasa ko ba ruwan wata ƙasa da abin da ke faruwa a cikin wata ƙasa musamman ba gairuta ba wanda ya laifi a najeriya ɗan najeriya za a mai hukunci a najeriya da dokar najeriya ba ruwan wata ƙasa da ainihin abin da ya faru ana nake so ne ishara akan cewa mutane sun rudu da wasu abubuwa da ake bugawa a facebook game da cewa wai saudiya ta sa baki a wannan rikicin saudiya ba ta ce komai a wannan rikicin wani tsohon zance ne da saudiya suka yi tuntuni farkon yakin boko haram shine yan shi'a ne wanda suke da daba-daba akan facebook na yada labarai suka ɗauko suka maimaita wannan labarin da cewa ga shi saudiya tana goyon baya abin da aka yi da masu suka ce sai mu kuma ka ci gaba da murna ai saudiya ma ta goyi ba a iran ce kawai take tsinanniya ta wannan kasar da mu so ta ga an karya kashin bayan bana take ta hada cikin ƙasar mu sannan mutane su gane kenan wannan yana mana babu abin da zai sa mu tsira sai mun ba addini irin magabata ne yake da tsari cikakke da Allah ya tsara mana wanda akan shiga musira muna kuma bayan shi a shawara cewa su tuba zai da barna da suke musamman sun ga abin da ya faru da manyan su wasu an kashe su wasu an sa su a baro wasu an kwashi kawakin su an je an zubar kamar gawar jaki wasu ba san mai da kai su ba a ce mutumin da yake tafiya a cikin jib ta miliyan hamsin da wani abu ba wanda yake ganin shi sai dai mala'iku a ce gashi a baro ana tura shi kamar tumatir kaga wannan kamar bage bage ina ai jama'a wannan ba karamin koma baya wuce. Allah ya tsare mu daga koma baya irin wannan eh da ya kamata kuma ainihin wato gwamnati tambayi zaki akan maganganun da yake lalle ya kawo hujjoji akan maganganun da yake cewa ya san wanda ya kashe albani ya san suwaye yan boko haram gwamnati ce boko haram ya san kaza yana iddi'a'at da yawa na maganganu wanda sun fi karfin bakin shi kuma duka akwai rekod na murya shi da hoto ya kamata jami'an tsaron Najeriya inda daga gaske so suna so su maganin barna tunda yanzu sun kama shi gyam to wannan tambayoyin a mushi su kuma a fito da su public kowa ya su shi da ya bayar bai kamata a daga bai kafa kan wannan sannan ina ma nasiha ga malamai jama'a su tsoron Allah akan abubuwan da suke yi su ka tsantsan akan halakar da mutane yanzu da na ne saka zunuban ƴaƴan mutane da ya halaka ina zai kai zunuban marayu waɗanda aka shi musu iyaye a wannan fitina ina zai kai zunuban mutanen da suka mutu akan wannan muguwar aƙida ba za da sani ba ina zai kai su ya kamata duk wanda yake malami ya tsoron Allah kar ya halakar da al'umma wanda yake halaka matsayin shi na jahili duk abin zai na sako ya tsaya a akan shi in Allah ya sai gafarta mishi amma malami da shugaba na al'umma yana fuskantar mugun haɗari dan kama maga da wani gwamna ya yi nan cewa wai abu kowa ya abin da ya ga dama amma an ka je kabari ka tanaji abin da gawa mala'iku gaskiya ne idan kai mutum ne gama gari amma kai gwamna da kai malami idan ka je kabari za ka tanaji abin za ga wa Allah akan kanka ne da kuma kan al'umma da ka kai ba daidai ba ne a gunka ya kai gwamna ka ce wai kamar mutane ke abin da suke so duk wanda yake shugaba na addini ko na al'umma ko a gidan shi in yi ba mutane su yi abin da suke so ranar alkiyama zai ɗauki min auzari ne wa min auzari lazina yudillu lahu ina ba ta muna da, waɗanda ayoyin alkur'ani zai dauki zunuban shi da zunuban mutanen da ya halakar to haka duk malami yake in ya halakar da mutane kisa aiki ne mai haɗari an zare kan sakari ne an nika maka abu wanda duk ka kashe shi ko ka ji mai jini ba tare da haƙƙi ba sai Allah ya fita mai haƙƙin shi da zama malamai su tsoron Allah su guje waɗancan abubuwa da san shahara da san ainihin wato mulki da kuma san yabo waɗannan abubuwan suna halakar da malamai ubangiji Allah ya tsare sannan duk mai karantarwa ya gane cewa aikin da zai yi shine ya faɗi gaskiya ya yaɗa ta sauran na Allah ne Allah ne zai yi komai kuma dama duk wanda ya faɗi gaskiya ya san sai an yi faɗa da shi sai an kyare ta yanzu kala da kyau jama'a ku gani duk wani mutum wanda yake yin barna a cikin al'umma babu wanda ya dafa da barnar da yake inda aka zauna yanzu zaman fira ba a tunanin a tuno laifin wani mutum in ba malami ba malami na yake tunanin ai ya ce kaza amma ko ba yin kaza kaza da ya faɗa ma ba dan Allah ya faɗa ba mun ji labarin ma auri kaza ma ana bin shi bashi kamar shi kana yake bi bashi a dan yanzu dukkan mu nan babu wanda ba bi bashi a irin wannan uba da ake hawa a Najeriya amma idan kai malami ne ka ci bashi ko kudin hayan gidanka ya kare baka biya ba to an samu abin kuɗi ce eh suna cewa malamai ne su amma dan Allah jiba yake biyan haya ko kowa bai biya ba amma saboda shi yana yana tunkaran barna da mutane suke to mutane ba za su bar shi ya sake ba dole sai kayan hakuri haƙuri ka faɗi gaskiya ka san kuma sauran na Allah ne cika gaskiya na Allah ne kai dai ka yi al'akhadu bil asbab ka karantar da gaskiya ka kare ta iya gwargwadon iyawa sannan mutanen da suke tunanin mu za su iya batar da gaskiya su batar da hankalin su gaskiya ba ta bata ba tun ba yau ba an yi fir'auna bokaye ne suka gaya mushi za a yi wani ɗa da zai kawo ƙarshen mulkin shi tun daga lokacin ɗauki mataki cewa nuqattilu abu wa nastahyi nisa'ahu to duk ɗan da aka haifa namiji a cikin al'umma kashe shi ba mu wani taso har ya kai labari amma mata ne mukyale su tunda an ce namijin amma da Allah ya shi ikon shi ɗan a gidan shi ya taso mata shi tsinci ɗan kuma ta kawo shi gidan amma ta ce ka a kashe shi a sa an yanfa'ana faran ta kuma da walada ƙahun la yashkuru su suka rike shi a gidan kuma suka biya uwar shi kuɗin shayar da shi faran ta ila ummihi kai ta karra ainuha wala tahzan uwashi ta bashi nono ba san ba ce, su dauki kuɗi su bata kuma hankalinta ya kwanta tunda hankalin ta ce ta ce wa uwashi kusi ko kalan ukhti kusi ko su basad bihi an zubi, wa hum la yashkur Allah ya ce sai da ta kusa mata tona asiri laula arba tsana ala qalbiha sai ta kuna min al-mu'min wanda ta bayyana za a kashe shi amma da Allah ya nufin annabi Musa sai ya kai labari sai da ya kai labarin a gidan Fir'auna kuma ya kawo ƙarshen mulkin fir'auna saboda Allah ya riga ya rubuta fil kitabi masura zaka gaskiya da Allah ya alƙawarin cewa sai ta cika na rantsi da Allah ya ta cika duk wanda ke yake sai kwanta da hankalin shi ya daina kawai ya fi mai sauki dan shi ne a ƙasa baya ga annabi Musa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wace irin gwagwarmaya ce bai fuskanta ba da kafiran Makka da bayan hijira munafikan Madina da Yahudawan Madina da sauran kafiran duniya wani irin makarkashiya ce wasu kulla mushi tun daga sharri da kazafi da duka da kisa da bita da kulli da sa takunkumin tattalin arziki da sanya mabiya shubuha da taron wato abin nan sojojin taron dangi da duk abin da suka yi amma Allah cikin salama cikin ruwan sanyi Allah ya magani kalli bada a badar fasojin musulmi ma gangadi suke izu ga shi kuma nu'asu amanatan sojan musulmi kawai yana rike da takobi ya rage gidi kan ga gidi ya bacci daɗi. amma ko sai kafir ya mutu abada kallafatu maka sun shigo garin kowa ya gudu ya kuya wanda za a baka isa ka fito garin a ganka da alama ka fito gun Muhammadu ba amma bayan shekaru kaɗan sai ga su waɗannan da ake ganin su musad'afi na sun shigo garin kowa kuma da ke cikin manyan garin ya gudu ya kuya sai dai ya tuba ya ce ya bi Allah haka Allah ya cika gaskiya haka Allah ya ci gaba da cika gaskiya a hannun shugabanni da malaman addini dauki min jami'a gama akan fatawa a kashe shi akan fatawa ta hamawiya da kan matsala ta saki uku a kalma ɗaya aka sa a gidan yari har ya mutu har ya mutu kuma ba a yi amanna da wannan fatawa ba amma a ƙasar misira inda sarakunan suke a lokacin wanda suke wannan zaluncin sarakunan mamalik yanzu haka da muke magana wannan doka ka take a rubuce a constitution din ƙasar misira cewa saki uku a kalma ɗaya suke da bayan sama da shekara ɗari bakwai gaskiyar an yi an yi a ƙaidar ta rituwa haka irin su mala albani nasiru da zai gwagwaro da suka shi haka su malam jafar haka ɗauki Eh, malam bakar gumi Allah ya gafarta musu gaba da mun kiran su malam albani a bakar gumi wani irin fitina ne style ba su ba samu mushi ba da su shehu sali da su isya karabi da duk wanda ake cewa ya tarika da sauran sarakunan gargajiya babu irin bala'in da bai su fata a musu ta kai mu sai dai taɓa ƙaura ya gudu ba ƙasar nan gaba amma har yanzu ya mutu sama da shekara ashirin murya shi ake ji ba a jinta su kuma abin da ya karanta na addini ya kai ko ina har cikin ɗakunansu yanzu yan ɗarika suna yin islamin matan aure suna yin na yara suna sa hijabi suna juwidi suna karanta ƙur'ani da juwidin shi su ma sun koma suna tafsirin irin na yan izala su ma suna tarurruka irin na yan izala suna raddi duk waɗannan daga cikin albarkar karatu a bakar kuma ne da cewa suke islamiyyar matan aure zinaki amma su ma zinaki su ma zinan suke yi ko ko sun gano abin su fara ƙarya ne haka na yara ta inda ka je suna nuna islami in ka ga ana muri za ga islami a garin ta fi talatin kowa da ta, kamar yan kwallo to ka ga kenan da awa bakar kuma duk da wahalar da ya sha da kuncin da ya samu kanshi Allah ya ci gaba tabbata da ita su kuma yanzu suna raye ba su da da'awa ba san su ba an san su ne matsayin yan hayaniya makwaɗaita masu muguwar rowa da in wahat su karba da hannun nan su ɓoye da wancan sai su karba abin gwamnati da sunan musulmai su hana musulmai su karba abin musulmai da sunan addini su hana addini haka ba suke suna karba da hukun kowa gwamnati ta ba su da sunan musulmai za su hana musulmai sai kuma a ce musulmai su kawo za a wa ne aiki sai kuma a kiwa addinin aiki suka tara a matsayin nasu fa jama'a au ake innal insana khuliqa halu'a haka suke tsayar wucin naka suke tama Allah ya sa zaka mutuwa za ji labarin arzikin da yake da shi multi millionaire dai rubuci ba ko baya sana'a fari bare ta miki kika kudin al'umma ne da ya karba da zakka da yake zuwa nan su ba da ya kasi ya karba har nan su ba shi ke aka kasu har gobe ta yadda bika shi kuma ba fitowa da kowa kuma har tsayar ayi rubutun ya zo gidanka a matsayin ka na gwamna ko attajiri so yake ka sauka a kudiyar da kake zaune ka bashi mai ruwa shi ne shehi sannan kuma ya ci abinci ya ci kaji zai tafi kuma ka tuka mai zakar da kuɗi kullum abin da yake so ka mai hakan ka je gidan shi kuma mana ka zo ya zo gidanka ka ci da shi ya je ka je gidan shi ma ka ci da shi ai da ya kamata duk wanda ya zo bakon wani bakon ka annabin kan ji ba shi ko kai za ka mai hidima to in ka je gidan shi ya kamata shi ma ya maka amma an kaje ma zai ce to me kuka zo mana da shi wallahi haka gidama ina ga muku wannan abin da na sani eh, na je ne ba wai ba ne na je ne a gidan Allah ya tsare ku jama'a wannan shine tsokaci na biyu game da ainihin mas'ala ta wato wannan abu da ya faru ga 'yan shi'a muna fata Allah ya tsara addinin sa Allah kuma ya ainihin ƙara kare ƙarya ta cigaba da zama ƙarya ya tabbatar da gaskiya ta cigaba da zama gaskiya abu na uku jama'a shi dangane da karatu da zamu ci gaba da yi a nan insha Allah na farko za mu yi hutu na mako biyu alhamis mai zuwa da alhamis ta sama duka ba za mu yi karatu ba insha Allah sai alhamis ta uku daga yau daren juma'a ta uku daga yau in Allah ya kai mu raye in dai ba an samu wata sanarwa kafin lokacin ba sannan ne za mu dawo mu ci gaba da wannan karatu amma akwai sharadi na faɗa masu masallacin nan lalle lalle dole ne a dauki mataki wajen gyara ababen da suke daukan karatun nan in ba haka ba karatun nan ya kusa barin masallacin aslan jama'a tun da muka fara karatun nan wasu da dama ba su da mun yi zafin muktasar shama'il muhammadiyya ba ma dauka saboda ni Allah shine shaida ban dauki cewa karatun da nake ya isa a dauke shi ba na ɗauka kawai mu yanzu nan wasu 'yan kwana-kwana ne a wani lungun anguwanmu kawai bari mu ɗan yi abin da za mu iya Allah shi ne shaida ban faɗa dan alfari ko kuma tawalu ba ina faɗan tsabar gaskiya abin da imani shi ne za ba ma ɗauka kamar yadda muke karatu a mu na islamiyya kawai haka muke muka soke wannan littafi muka zo muka fara wannan littafi na shikiba shine sai mutane suka zo suna fara ɗauka da wayoyinsu wani lokaci sai ina karɓa in saura. to ina saurarawa sai nace ni ma ne karatun ina karuwa wasu abubuwan ban san na faɗe su ko kuma na faɗe su san da ne karatun a san da nake saurare kuma na manta tunda karatu ne na nazari ba ka karatu da aka riga aka tara shi aka bunƙasa duk in za a yi mutum zai ya auna to yau zan kanta da shafi biyu zuwa uku sai ka bi gaba gaba kana karantawa kana kwazata da tafai haka nake ba wani magana da wani a cikin wannan jama'a abinda nake kenan duk da zan karanta zan yi kuzatul dabai abin da ke ganin ina buƙatar na rike shi na rubuto ko na jotin to wanda yake ganin wani tura kana asiri ba shi ya jiyo ni ba tuna guda ma haka rage ba na asiri bane to sai na lura amma karatun ni ma ina shi na saka a mota ta ko a mp3 a cikin kwamfuta sai yanzu ina sa sai na ba ta hanzu a shi wannan katin zai mora amfani inda ni ma yamu wataƙila kuma zai ma wasu amfani fiye da mu da muka ji a ko ba mu ballagin au amin sami'in daga nan ne sai muka ɗauki mataki na a ci gaba da ɗauka yau wajen shekara biyu da rabi kenan maka tunan tun watan September 2013 ina jin haka ne ko September 2013 ina jin yanzu mun yi karatu 91 kenan ka haka muka ce inda ana yi kullum wata uku ne kawai Allah cikin ikonsa yanzu za mu zo mu fara wani littafi wanda kuma wata watakila binciken da za mu yi kafin kasar littafin da masail da za mu tattauna a kai za su fi buƙatuwar a yi rakodin ɗin su fiye da abin da ke cikin wannan labaran littafin da za mu karanta ɗaya daga cikin tafai da guda biyu wanda tsakanin da Allah har yanzu ba mu gama shawara da ƴan uwa game da shi ba akwai littafin da ya tadrijut tauhid al-mufid na malam al makarizi al-imam abu abul abbas taqiyuddin ahmad ibn ali ibn abdul qadir al makarizi wanda galibi yan uwa sun samu riskoki na littafin da tahqiqi kala kala akwai tahqiqi na ainihin wato wanda shine tahqiqi mafi kyau shine tahqiqin wato su ali hasan ba shine wannan wannan na ainihin a ah, suhaimi akwai na bassam abdulwahab aljami shine wannan bugun maktaba ta darubun hazmi akwai wani na su ali hassan ok ina jin shine wannan din amma shi suhaimi ya amfani da nuskar da ali hassan ya takiki ali hassan ya taki nuska shi kuma suhaimi ya yi sharhi ne na wannan taki ya sharhi ne sai ya itimadi akan takikin ali hassan wannan shi wannan littafi na farko kenan da in Allah ya so muna fata mu karanta shi tauhidi ne na uluhiyya tauhidi na bautar Allah littafi ɗayan kuma shine littafin al ulu lil ali al ghafar wanda asalin littafin al-ulu na al-imam zahabi ne zahabi dai wannan malamin tarihi da aqida littafi da yake magana akan ɗaukakuwar Allah akan halittu aqidan musulunci game da daukakar Allah to wannan muktasar ne rairaya ce wadda malam albani dini yayi wannan shine bugu kadai da aka wada littafin maktabul islami maktabul islami sun buga shi tun 1991 suka buga shi yau kamar shekara 25 kenan haka ne ko 1991 ko lokacin suka buga shi iya sani na ba a sake mashi bugu ba wannan littafi shi kuma aqida ta ta al-asma wa sifat littafi ne mai matukar kima a cikin ilimi da kuma ilmomi da zamu kwasa bi game da aqidan musulmai akai game da al'ulu khalqul qur'an wana mas'ala mai da martani ga masu cewa qur'ani halitta ne da bayanai dalla dalla dai wannan zamu ji su akan ayoyin alqur'ani da hadisai maganganun tabi'ai malaman fiqh malaman hadisi tun daga zamanin tabi'ai har zuwa zamanin su al-imam al-qurtubi abul abbas da qurtubi abu abdullahi wanda na ji shine karshen malamin da za zahabi ya kawo maganar maganarsa a cikin littafin al-imam ainihin wato abul abu abdullahi al-qurtubi sahibu tafsir al-kabir kaga har zuwa na bakwai kenan dan al-qurtubi ya rasu hijira shekara 661 in ba na manta ba ko da 71 yes kaga karshen karni na bakwai lokacin shi za zahabi shi kuma karnin gaba ne karnin su dan zahabi shi kuma ya rayu a karni na ainihin wato bakwai ne karshen shi zuwa karni na takwas wannan idan shi za a karanta galibi ba a samun shi a kasuwa amma yadda yake haka dinnan muna da soft copy pdf text din shi wanda za a iya printing daga kwamfuta yan uwa ɗalibai su samu don su dinga bin karatu daga nan zuwa mako biyu nan za mu tantance bayanai game da wani ra'ayi ranar an zo idan wannan din ta kama sai a ainihin siyarwa da mutane a amma kafin nan za mu yi coordinating da masu masallacin ganin ya za a yi a gyara ba za mu sake barin wani ya ɗauka a waya ba kowa ya kashe wani shi za a ɗauka ne kawai ta hanyar na'urar wato lantarki ta amplifier ba za ta ba da direct zuwa ga rediyo da ta ɗauki muryar ta fita raɗas akan ainihin device na na mp3 ko makamancin shi sai duk wanda yake so daga baya sai a yi combatin ya je ya siya abu masallacin eh, tunda mutane ba su san ba da sadaka kaga sa su ke na fata mun gano wannan to wannan ne shine bayani na uku kuma shine na karki zuwa nan to mun rufe karatun mun nada karatun hikibatu min tarihi Allah ubangiji muke roƙo ya sanya albarka a cikin wannan makaranta na alkhairi a ciki ya kuma gafarta mana kurakuran mu Allah kuma ya sanya mu a cikin bayinsa wanda suke ganin gaskiya su bita wanda suke kin ƙarya da ainihin son zuciya muna addu'a ta musamman ga mai wannan gida da masana masallaci ke jikinsa shi da alhaji tsohon marigayi da tijan arziki Allah ya saka mashi alkhairi Allah ya ci gaba da bashi ladan wannan wuri da ya ware a cikin gidansa a matsayin masallaci Allah ya kaske kabarin shi Allah ya gyara mashi zuriyarsa Allah ubangiji ya tayyaba mashi zuriyarsa haka nan muna addu'a ta alkhairi ga malamanmu waɗanda suka ɗora mu akan turba ta manhajin salafiya musamman malam albani zaria Allah ubangiji ya gafarta mishi Allah ji kai shi da gafara malami ne wanda muke alfahari da kasancewa mu ɗalibansa da kasancewa mu mun zauna da shi mun yi karatu a gabansa kuma ya koya mana al'amura na addini da rayuwa wanda muke cin more su ubangiji Allah ya bashi ladan ayyukan shi na karantarwa da tarbiyyar da ya ma ƴaƴayen al'umma da sadakatul jariya da ya bari na ilmomi da kayan aiki da makarantu da filaye da tsare-tsaren karantar da da'awa ta salafiya Allah ya ji kanshi Allah ya sa yayi mutuwar shahada shi da ɗan shi Abdullahi da matar shi kuma Abdulbari muna roƙon Allah ya yaukaka mai zuriyarsa da makarantarsa da ainihin ɗalibansa wannan makaranta ta Radis Salafiya muna fata ta wuce abin da yayi tsammani Allah ya ɗaukaka ta Allah ya rabata da sharrin makiya da ƴan bana na iya na ciki da na waje da shedanu da macuta da barayin imanin mutane har ila ba za mu gushe muna addu'a ga sauran malaman sunna tun daga kan uban malaman sunna a Najeriya ta yau malam Abubakar Gumi Allah ya gafarta mishi malam Sama'il Idris su bawa mai shinkafa da sauran malaman sunna wanda suka gabata da musamman malam Ja'far Mahmud Adam na Kano ubangiji Allah ya gafarta mishi Allah ya bashi darajar shahidai muna addu'a ga dukkanin masu ainihin karantar da sunna a ko ina suke ubangiji Allah ya sa musu albarka a cikin addinin su da rayuwarsu muna addu'a ga iyayenmu da 'yan uwanmu wanda suka riga mu a cikin rayuwa suka rasu Allah ya gafarta musu Allah ya ainihin ɗaukaka darajar su Allah ya gafarta musu kurakuran su kuma Allah ya sa mu ma idan mun tashi mutuwa Allah ya sa mu cika da imani Allah ya azurta mu da cikawa ta ainihin bayin Allah na gari ina faɗan wannan nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa